Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Dan takarar jam'iyya mai mulki a Najeriya Bola Tinubu shine akan gaba a kidayar kuri'un da aka kada bayan zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar Asabar ɗin da ta gabata a cewar wasu alkalaman kamfanin dillancin labaran Reuters. A jiya Litinin Ukraine ta ci gaba da yin kira ga kasashe kawayenta akan su sama wa sojojin Ukraine jiragen saman yaƙi. Jakadan Amurka a China ya ce akwai bukatar Beijing ta yi ƙarin haske game da yadda annobar COVID-19 ta samu asali. Kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa wakilan babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya sun fice daga dakin tattarawa da sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi. Wannan tsarin ya taho mana bambara kwai. Akwai tsagwaron kumbure da almundahana da wasu abubuwa waɗanda ba za ka iya fassara su ba sai dai wasu, wasu daga cikin jam'in adawa a najeriya sun ce tun daga 1999 ba a taba zaɓe wanda aka yi shi ba tare tashe tashe hankula kamar wannan zaɓen ba wannan ne su suna yi ne saboda kila manufarsu shi ne ka san zaɓe in kamin ka shige shi za ka auna nasarar ka to sun so a yi tashi hankali kayan ma a shiga zaɓen sun gaba a yi ba. muna tafa da ƙarin bayani kamar kowace ranar talata Yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sakwa take gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Dan takarar jam'iyya mai mulki a Najeriya Bola Tinubu shine akan gaba a kidaya kurɓun da aka kada bayan zaben shugaban ƙasa da aka gudanar ranar Asabar ɗin da ta gabata. Kamar yadda wasu alƙalaman sakamakon wucin gadi na kamfanin dillancin labaran Reuters suka nuna na jihohi sha biyar daga cikin talatin da shida a jiya Litinin. Sai dai jam'iyyan adawa sun fice daga cibiyar kidaya kuri'un bisa dalilan akwai yiwuwar an yi maguɗi. alƙalaman sakamakon zaben na wucin gadi na hukumar zaɓe sun nuna tinubu na jam'iyyar apc mai mulki yana kan gaba da kuri'u kusan miliyan 4.26 yayin da atiku abubakar na babbar jam'iyyar adawa ta pdp ya samu kuri'u kusan miliyan 3.26 shi kuma peter obi na jam'iyyar labour ya zo na uku da kuri'u kusan miliyan 1.77 zaben dai ya zo cike da matsalolin tsarin aiki da na na'urori a wasu wurare da yawa lamarin da ya sa aka kasa ɗora sakamakon zaben kai tsaye a shafin yanar gizon hukumar inec daga rumfunan zaɓe yayin da a baya hukumar ta yi alkawarin tabbatar da an yi sahihin zaɓe. a jiya litinin ukraine ta ci gaba da yin kira ga ƙasashe kawayenta a kan su samawa sojojin ukraine ɗin jirgin saman yaƙi duk kuwa da nazarin da amurka ta yi na cewa samar da jiragen saman f-16 ba za su dace ba a wannan lokacin A kowace tattaunawa game da samarwa Ukraine sabon babban makami tana farawa ne da a'a kuma ta kare da yin na'am a cewar ministan harkokin wajen Ukraine dimitro Kuleba a wani saƙon Twitter. Kuleba ya ja hankali a kan shakkun da aka fuskanta wajen turawa Ukraine tankokin yaƙi da sauran kayan agajin soja. Amma daga baya ƙasashe abokan hulɗar ƙasar suka yanke shawarar samar da makaman. A wata hira da gidan talabijin ɗin ABC da Joe Biden game da batun samar da jiragen saman ya ce a yanzu dai babu wannan zancen. Jakadan Amurka a China ya ce akwai buƙatar Beijing ta yi ƙarin haske game da yadda annobar COVID-19 ta samu asali. Kwana ɗaya bayan da wasu rahotannin ma'aikatar makamashi ta Amurka suka nuna cewa ta yiwu annobar ta faro ne daga wani ɗakin gwaje-gwaje a China. Nicholas Burns ya faɗa a wani taron ƙungiyar 'yan kasuwa ta Amurka ta bidiyo a jiya Litinin cewa ya kamata ƙasar China ta faɗi gaskiyar abin da ya faru shekaru uku da suka wuce a Wuhan game da asalin annobar COVID-19. Wuhan dai birnin ƙasar China ne inda aka ba da rahoton fara samun ɓullar cutar COVID-19 a watan Disamban shekarar 2019. Kalaman Burns na zuwa ne kwana ɗaya bayan da kafafen yada labaran Amurka suka ba da rahoton cewa ma'aikatar makamashi ta gano cewa ta yiwu annobar ta samo asali ne bayan da kwayar cutar ta silale daga wani ɗakin gwaje-gwaje a Wuhan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da tattarawa da sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudana a Najeriya a ƙarshen makon da ya wuce, jam'iyyar adawa ta PDP tare da wasu jam'iyyu sun fashe daga ɗakin domin nuna rashin gamsuwa da yadda aikin ke gudana. A hirar shi da abokin aikinmu Murtala Faruku Sanyinna ya daga cikin wakilan jam'iyyar pdp da atiku a ɗakin sanar da sakamakon ladan salihu ya yi zargin cewa akwai coge da almundahana a cikin yadda ake gudanar da aikin shine yasa suka fice alhamdulillahi a gaskiya wannan tsarin ya taho mana bambara kwai akwai tsagwaron kumbure da almundahana da wasu abubuwa waɗanda ba za ka iya fassara su ba wato ya taho mana tamkar coge shi yasa ka ga gaba ɗaya lokacin da aka zo ake wannan al'amari a wannan a yau din nan jami'anmu gaba ɗaya muka aka janye daga wurin wannan inda ake wato tantance ƙuri'u kuma ake ba da bayanin sakamako na jihohi a bangaren shugaban ƙasa da kamar yadda kuka gani. A kana ce coge da kuma wata almundahana kamar yadda ka yi zargi shin menene kake nufi da wannan waɗanne abubuwa ne aka yi da suka nuna muku haka? To in za ku tuna ai an yi maganganu a kan Bivas wannan mashin wanda yake ɗaukan hoto don wanda kuma zai fito da dukkan bayanai game da wanda yake kasa kuri'a. An gaya wa duniya gaba ɗaya cewa wannan mashin shi ne zai kawo mana zaɓe ingantacce kuma zaɓe wanda jama'a za ta yi alfahari ta yi bugun kirji ta ce najeriya da demokradiyya a najeriya an taka rawar gani kamar yadda wannan mashin zai ɗauki hoton ɗan adam idan ya zo jefa ƙuri'a a fito da ainihin wato kamar taswira na hannun shi ya dangwala ya je ya saka in an gama a yi a haɗa kan ƙuri'un sannan a rubuta a takarda takardar nan za a ajiye ne shaida ko da an samu matsala da mashin ɗin amma da zarar an gama aka har haɗa komai yadda za ka haɗa whatsapp message ka sa hoton ɗanka ko ɗiyarka ka tura wa ɗan uwa ya gani in ka danna ya tafi kenan dan uwanka ya samu haka idan ka danna wannan beavers machine din ya taho cikin saba na inec da ke headquarters su a nan abuja kuma suka gaya wa juniya a wa duniya ita hukumar inec cewa wannan mashin din da su za a yi amfani ba za a samu matsala ba ba za a samu tangarda ba ba za a samu dukkan abin da ake tsoro ba sai ga shi yanzu din nan da nake magana da kai a yau mazaɓu dubu arba'in zuwa arba'in da ɗaya ne kawai suka aika da saƙon wato sakamakon zaɓe daga waɗannan mazaɓu ko kuma inda akwatuna suke zuwa headquarters ta INEC a nan Abuja. Kuma akwai waɗannan akwatunan dubu eh, ɗari da saba'in da shida suke Najeriya. wato duka duka a ce an samu dubu arba'in kawo ga yanzu su ne kawai aka aiko abuja ai ka san akwai lauje cikin daɗi. menene bambanci watakila tsakanin sa'awa a cikin wannan na'urar da kake magana da kuma kaiwa da ake yi da su tafiya da ake yi da su zuwa cibiyar tattara sakamakon zaɓe akwai wani abu da kake gani yana iya kawo bambanci tsakanin sakamakon. abin da yake faruwa shine idan lokacin da aka tattara kan waɗannan ƙuri'u aka sa a mashin sannan ajin suka sa hannu a takardu aka ɗauki hoto aka tura amma abin da ke faruwa shine dalilin da ya sa ba a tura wannan sakamakon ta hannun bivas shine ana amfani da wani takarda daban a sake rubutawa da hannu sannan a canja ainihin wato yawan ƙuri'u da suke kan takardar na ainihi sannan a taho da shi abuja a zo a karanta wa mutane ladan salihu kenan a hirar shi da murtala faruk sanyin na to sai dai yayin da wasu wakilan jam'iyyar adawa suka bi sahun pdp da leba wajen ficewa daga dakin tattara sakamakon zaben shugaban najeriya wani bangare na 'yan adawa ya ƙara gyara zama ne da nuna ya yi na'am da yadda sakamakon ke fitowa za a iya cewa a cikin jam'iyyun adawa sha bakwai an kasu gida biyu tsakanin masu mara baya ga apc mai mulki da kuma babbar jam'iyyar adawa ta pdp nasir gare ka If results we as party cannot be challenged. Wannan harguwa ta kin amincewa da sakamakon zaben da bukatar a soke shi daga PDP da mukarrabai ya zo karshe cak kamar an ɗauke ruwan sama bayan ficewar wakilin PDP Dino Mai Laye na leba Umar Ibrahim da sauransu. Any comments, party leaders? Any observations? Any comments for the scope? A duk lokacin da aka kammala bayyana sakamakon wata jiha, shugaban hukumar zaben Mahmud Yakubu kan tambaya ko akwai mai tambaya ko wani korafi. Sai ka ji shiru da hakan ya nuna duk sauran jam'iyyun da suka zauna sun gamsu kuma ba sa bukata sai lalle an nuna sakamako da na'urar bibas ta tattara na kan takarda ya wadatar da su shugaban jam'iyyar akwat da ke wakiltar jam'iyyar zauren muhammad lawan na lado ya ce ba su ga wamta da jijiyar wuya kan sakamakon ba wanda ya duba ya ga cewa an wani sakamako wanda ke ya saba ma abin da shi a wakilin ko kuma idan shi suka kawo shi na tabbatar da cewa tunda ya yi korafi shi sa shi ce mai ke tambaya akwai mai korafi ko akwai wata magana muhammad lawan na lado abin da ake hangowa shine jam'iyyun ku irin akwat din nan da sauransu kamar ku ba kwa jin wasu rana ma za ku iya lashe wannan kujerar shi yasa kuke haɗa kai da jam'iyyar gwamnati ai mu ba jam'iyyar gwamnati ke ba jam'iyya ta jam'iyyar akon in za ka iya tunawa na tsaya takarar dan majalisar dattawa kuma kowa ya zani irin nasarar da na samu kuma rumfan mu da shi shugaban kasa kaga ba inda shugaban kasa fito ce kan tsaya takara wato kana yi shugaban kasa kara ne kenan ba kara ke mishi in kara ke mishi na fito takara in jayyar dan takarar da shi shugaban kasa tsaya da kaga ba na yi ba wannan cewa kenan muna cin gashin kanmu kuma in ka lura yadda aka yi wannan zaben ba wai magana ma wani ce yana goyon bayan wata jam'iyya ne. dukkan shugabannin APC din kowanne ya dandana wani kaifi na takobin wannan canjin da aka samu na wannan lokacin da aka yi wannan zaben. Shi kuma ɗaya daga wakilan APC Aminu Sale Jaji ya ce 'yan adawar na shure-shuren faduwa zaɓe ne yasa suke neman birkita zauren. Lokacin da yi dan 'yan jam'iyyar PDP da wani Labour Party, aka sun ja mutane da sauran jam'iyyu gefe. Har wani daga cikin ejen na wata jam'iyya yake cewa a ga cewa su suna magana kungiyanci. To me kawo magana kungiyanci wurin an san sakamakon zaɓe. ka ga ya nuna cewa su suke da wannan manufar amma mu jam'iyyar APC ba ramba da wani magana wani ejen. Ejen ɗin da kuma yana da irin manufa ta ganin cewa a yi daidai ne kawai yake wannan. Tun daga 1999 ba a taɓa zaɓe wanda aka yi shi ba tare tashe tashe hankula kamar wannan zaben ba wannan ne su suna yi ne saboda kila manufarsu shine ka san zaɓe in kamin ka shige shi zaka auna nasararka to sun so a yi tashi hankali kayan ma a shiga zaɓen sun ga ba a yi ba Zuwa yanzu an bayyana sakamakon zaɓe daga jihohi goma sha hudu cikin jihohi talatin da shida, inda Bola Tinubu na APC ya fi yawan ƙuri'a a jihohi shida. Atiku Abubakar na PDP ya yi zarra a jihohi biyar, inda Leba ta fita Obi ke kan gaba a jihohi uku. Shugaban hukumar zaben wanda ya alkawarin duba korafin da aka yi ya dage ci gaba da bayyana sakamakon zuwa talatar nan da karfe goma sha ɗaya na safe a agogon Najeriya. Nasura da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasir Adamu da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha uku na dare. Ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta faɗi cewa jami'an tsaronta sun kashe wasu manyan kwamandojin ƙungiyar ISIS biyu a wani samame da suka kai cikin dare a wata maɓoyar 'yan ta'addan da ke Kabul babban birnin ƙasar. Sanarwar na zuwa ne 'yan sa'o'i kafin Amurka ta bayyana a wani sabon rahoto cewa mayakan IS kusan dubu uku na gudanar da ayyukansu a ƙasar da ke kudancin nahiyar Asiya suna kuma kitsa ayyukan ta'addanci. A wata sanarwa da aka fadda a cikin dare, kakakin 'yan Taliban Zabihullah Mujahid ya faɗi cewa shugaban sashen leƙen asiri da ayyukan ƙungiyar Daesh a Afghanistan na daga cikin waɗanda aka kashe a harin da aka kai a yammacin ranar Lahadi. Ya kuma bayyana sunan shugaban ƙungiyar ta'addancin a matsayin kare fatai. Daesh ko IS-K ƙungiya ce a Afghanistan mai alaƙa da ISIS. wacce ke zaman babbar abokiyar gabar Taliban. Hukumar samar da abinci ta duniya da ake kira WFP a takaice ta faɗi cewa idan ba a yi gaggawar samar da dala Amurka miliyan 450 ba, ba za ta iya ci gaba da samar da agajin abincin gaggawa a Siriya ba a wannan shekarar, ciki har da mutanen da girgizar ƙasa ta shafa. Ross Smith, mataimakin daraktan hukumar ta WFP a Siriya, ya ce idan babu asusun wato idan babu isassun kayan aiki, dole ne su rage yawan mutanen da suke ba tallafi. Kuma hakan zai faru ne a lokacin da aka fuskanci girgizar ƙasa da kuma rikicin tattalin arziki. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wai police station su ne za su yi wannan yaƙi abu police station ɗinmu da ko irin dan na'urar nan da za ta dauki hoton dan yatsa babu. da kuna ran sa da karkashin pdp da apc na hanci cin hanci da rashawa fi yawa. gaskiya ya fi yawa karkashin apc. hanya ya fi yawa karkashin ne da na dan sa kima a magana na. yanzu zai ci ne zan warwaro ranka yadda a tafilin jirgin sama sun siyar makawunan su. wali ma na ciki dumo-dumo. na farko dai ya an ce pdp ta yi sata waye foundation in apc duk wanda ya sata ya rasa gindin zama ina yake zuwa apc yake guduwa ko sata ka yi a wani wajen in ka koma jam'iyyar apc an yafe maka guda nawa aka yi. Fara kan wannan ce ce kuce na APC da PDP kan cin hanci kafin ka faɗi abin da kake so. Ai ni ni jin daɗi nake in suna haka. A ah, ba ko. Eh saboda ni ne zan <laughs> ni ne zan karu da abu. jama'a sanuku da hutawa barkanku da zuwa wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin a ƙarƙashin wace jam'iyya ce pdp ce ko apc aka samu rashin tsaro ya ƙara kamari a cikin najeriya wannan na daga cikin abubuwan da za mu ji a wannan kashin ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna ji ana taukawa a tsakanin 'yan takarar gwamna guda biyar na jam'iyyu daban-daban na najeriya wanda suka hada da Muhammad Umar Bago dan takarar gwamnan APC a jihar Niger da Halilu Jika dan takarar gwamnan NNPP a jihar Bauchi da umar ardo dan takarar gwamnan sdp a jihar adamawa da dan takarar prp a jihar katsina imran jino da kuma sadiq wali dan takarar gwamnan pdp a kano to ba ta da bata lokaci ba malamai bismillah kana jin za a yi magance cin hanci da rashawa kuma ya za a magance shi za a magance shi da gudu da gudu yanda za a magance shi shine wannan yanda za mu dauko da wannan doctrine na reward and punishment wannan um, abin nan shiri da ake eh, in ka yi abin kirki a yi maka eh. mutum ne zai kwashi kudin al'umma ya yi rashin mutunci ya yi rashin gaskiya hmm. kuma sai mu dawo mu ce ai ya taimaka ma al'umma kamar yanzu misali wanda ma hasarautu ake ba ba su ba eh, eh duk sunan su ma kansu yanzu duk wannan duk su ne ba shine ba dan na kware da karya jihata eh. ko na mai da jihata ina aikin da ne duk kasuwa ta ce komi business ina ne sai a dauko sai a ban ashwaju eh, eh. sai a bani waye ne ko a bani waye ne duk irin wannan abubuwan ka gane su ne ake yi duk mutane ne wanda su magance za a yi yanzu shi yasa muka ga cewa wa'annan mutanen sun kai mu kasa suna neman su ruguza mana kasan mu muka ce bari mu shiga siyasan domin mu shiga da zimma da kuma karfi na matasa me zaka ce game da zargin cewa ma'aikatan tsaro rawan da suke taka da hancin da ake ba su yana cikin abin da ya sa tashin hankalin na yake karewa eh ai abin da yanzu muke ciki shine magana yanzu in ka duba a ce maka ana da biliyan so eh, eh, biliyan so dubu 1 hmm. trillion eh. duk shekara kawai budget din soja wajen miliyan biliyan 579 ne ake sanyawa duk shekara ake ba su ga dadin abu ma ga sanatoci kuma ma sanatan da muke tare da shi na san da chairman ne na senate committee kan 'yan sanda to ban sani ba shi ni har yanzu kuma duk lissafin da nike gani eh. ban ma taba ganin an fiddo man kuɗin dan sanda an ce ga abin da aka ba ake ba dan sanda a shekara ba sai dai na soja na navy na waye shine ake wannan trillion din ke tafiya akan su eh. ban san ci sanata ba ko su ko ina kuɗin suke tafiya ko menene ake yi ba amma ya kamata idan za mu yi wannan eh. mu tsaya mu tsari a tsara komi yanzu in ka tafi ka ce wai wai police station su ne za su yi wannan yakin abu police station mu da ko irin dan na'urar nan da za ta ɗauki hoton dan yatsa babu babu kamara ba kwamfuta ko ɗaya dum ko anan cikin abuja in ka je eh, police station mu ɗaya ɗaya ne za ka samu kwamfuta ya za a yi shi ba database na crime da wani abubuwa eh, alhaji sadiq me ra'ayin ka game da matsalar cin hanci da rashawa a ƙasar nan ne to wallahi cin hanci da rashawa da ake fama da shi abu ne da ya faro tuntun tun yana karami ake kulle ido dan na tana da ana 10% 10% 10% 10% ya ya zama 20 ya zama 30 eh. yanzu kuma ma ya ci ya fi ya fi karfin aikin ma gabaki da eh. in ka tsaya ka duba ba abin da yake kawo wannan in ba son zuciya ba in mutum ya yi laifi sai ka ji an ce alfarma an bi ta kan wani an bi ta kan wani an bi ta kan wani an kashe zancen mm. yanzu sai a ɗauki ɗan talaka ya saci kaza a kulle shi shekara ɗaya da rabi. Sannan a kama mutane ana sikin su kamar wannan da suke bada misali da yawa ga biliyoyi dan Kano ne shi yasa ba za ka bada misali da shi wa kenan accountant general accountant eh. ai dan APC na to ba ai dan APC to zai iya bada zai iya bada a ah, to dan APC gwamnoni APC yawa dan APC amma amma fi sabilillah ya tsaya tsuna ran sai da karkashin PDP da APC ina cin hanci da rashawa fi yawa gaskiya ya fi yawa karkashin apc anya ya fi yawa karkashin apc ba shi ba ba da apc ba ba ba zan da wurin kanzu bari bari sai eh, honorable uba ya da na dan sa kima a magana na <laughs> amma zan warwaro da magana yadda kuke so ku ji kai ta kai ta yadda kake so yau jam'iyyar pdp mm. ita ne ta sama wannan iftala'i duka duk wannan da muke zance duk abin da ake ciki da tashin hankali na farko sace-sacen da cin hancin da komai sun siyar da kadarorin Najeriya kaf makawunansu talaka beda ko dan talaka beda abin da zai yi buri zai zo ya mora a kasan shi na Najeriya sun siyar da Najeriya bayan haka jam'iyyar PDP bata huta haka ba ta tabbatar ta kafa maganan cin hanci rashuwa ya zama al'ada a najeriya saboda ma'aikatan gwamnati ga baki ɗaya jam'iyyar pdp e sai da ta sa cewa kafin a yi maka abu sai ka bada abu ya zama kamar cewa dole ne gratification ba da cin hanci ya zama dole bayan haka duk abin da talaka zai more hmm. ni dan majalisa ne shekara goma sha biyu gidan ma da mu kwana a ciki na gwamnati sun siyar makawunansu sai dai ka zo abuja a eh, npdp sai dai ka ci bashi ka kama gidan haya ba ka da gida da zaka ce ka zo kamar kasan ka aiki to wanda ke ma gwamnati aiki ma'aikacin gwamnati da albashin shi yake dubu ishirin dubu talatin a idan shi ana ta cire kuɗaɗe ana siyar da kadarorin kasan eh, nan biya gabe da komai ka ce shi ba da ci hanci ba ko dan sanda da kuke ce dan sanda shi rayuka biyu gare shi ne dan sanda ma yana nema a taimake shi 'ya'yan shi a bashi gida mai kyau ina ne bariki yake da ce wannan gidan polis ne ba sanata je duk sun siyar haka a pdp sun siyar zan ba da sun siyar a zan yi magana sun siyar eh. yanzu yanzu Allah ba hakuri APC da PDP ne su gama eh, da magana da nake so in yi kuma na eh. magana ka yi hakuri Allah da jika magana ki so mawali shine ranka yadda a tafilin jirgin sama sun siyar makawunan su wali ma na ciki dumo dumo. tofa eh, shi kai eh. dan takarar gwamna na kano na kano eh. wali ya sai filin jirgin sama ko a ah, kadarorin da aka sayar na kasar nan akwai wanda yake hannun shi wanda ya shafi shi ah, ba shi ba shi abun magana da Allah cilla masa wannan ya fi karfin na eh ah, a a ci gaba dai to salamu abin da zaka faɗa na farko dai an ce PDP ta yi sata waye foundation in APC su waye duk ai kullum maganar nan ake ta pdp pdp pdp pdp duk wanda ya sata a pdp ya fita daga cikinta yana apc duk wanda ya sata a'a na ce duk wanda ya sata bai samu bai samu gindin zama a cikin a'a tsaya ai bai magana da kake magana ba ka dakata eh, ka dakata ka dakata ai ya kamata in baka ansa in muna sa'in sa ba za mu yi magana eh, yawa duk wanda ya sata ya rasa gindin zama ina yake zuwa apc yake guduwa ko sata ka yi a wani wajen in ka koma jam'iyyar apc an yafe maka guda nawa aka yi an shaida ce shaida ce duk gwamnonin da suka je suka yi sata a karkashin pdp suka koma apc yanzu suna ina yawanci suna senate suna tare da dokaji suna nan suna zaune suna kallon juna suna dubarudu suna nan to to to shikenan a bari mu ah, jira wani su sauran jami'u a zan ba ah, ya ce jirgin sama eh, ni a matsayina na Muhammadu eh. ban taba aikin gwamnati ba in ba wannan kwamishinan da ne ba mm. ban taba yin kwangilar gwamnati ba ya je bincika ya gani mm. ban taba sayan kaddara gwamnati ko guda ɗaya ba mm. ko titi ko mota ko taya ko moti. kuma na duk wanda ya fito da wani abu da na saya na gwamnati ya fito da shi ni zan bashi miliyan goma yau To ba san ba doka jin ba shi suna zai na jira mu ba shi zan dawo kan kutkuna fara kan wannan ce ce ku ce na APC da PDP kan cin hanci kafin ka faɗi abin da kake so. Ai ni ni jin daɗi nake inda suna haka. A ba ko. Eh saboda ni ne zan ni ne zan karu da abu. <laughs> Eh, zan je maganin cin hanci. Eh, musamman da aka ta ma'aikatan tsaro da yes, shin kan kamar maganin duk abin nan ya ya ta'allaka ne akan eh. shugabanci. daga kan wa tsaro ta barbare ne. a ya fara ya fara tun daga lokacin obasanjo ne ya fara tabarbarewa a najeriya daga lokacin obasanjo ne saboda shi soja ne yana zuwa yan sandan kwantar da ta zoma wato mobile unit su suka fara karyata Well, uh, Dr. Umar uh, ba Dr. Umar um, uh, abinda ka je na gudana tsakanin PDP da APC kai kai duka bin ma PDP dai kai baka taba APC baka taba APC ba ko? A ban taba ni kafa ta yi kafa ta yi ban yi ta ba To jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen wannan muhawarar da muka yi kwanaki muna ji ana taukawa tsakanin 'yan takarar gwamna guda jihohi guda biyar a jihohi daban-daban na Najeriya kan wannan zaɓe da ake shirin yi a shekarar nan ta 2023 a nan Najeriya din. Wanda dai suka taya mu wannan dogon muhawara din ko kuma hirarta shine muhammad umar bago na jam'iyyar apc da ke mata takarar gwamna jihar neja da haliru jika da ke takarar gwamna a ƙarƙashin yan npp a bauchi da umar ardo da ke takarar gwamna a adama a sdp da dan takarar prp a jihar katsina imran jino da kuma sadiq wali dan takarar jam'iyyar pdp a kano muna godiya gare su kwarai da suka dauki lokaci suka yi mana bayanan da muka ji kuma muna gode wa nasiru adamu hikaya wakilin mu na abuja da ya taimaka ya gayyato mana su har muka zauna da su a nan ofishinmu da ke abuja a wani tafiya da ne kwanan baya a nigeria yanzu ka madadin dukkan su ne ali mustapha skwata a nan washington dc mun bako lafiya sai mun da muku da wani sabon shirin allah yadda a huta lafiya to madalla a gaida aliyu mustapha sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takaice Dan takarar jam'iyya mai mulki a Najeriya Bola Tinubu shine a kan gaba a gidayar kuri'un da aka kada bayan zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar Asabar ɗin da ta gabata Kakamakon wucin gari na kamfanin dillan kasar a jiya Litinin. Sai dai jam'iyyun adawa sun fice daga cibiyar gidayar kuri'un bisa dalilan akwai damuwar an yi maguɗi. A jiya Litinin Ukraine ta ci gaba da yin kira ga ƙasashe ƙawayenta. akan su sama wa sojojin ukraine ɗin jiragen saman yaƙi duk kuwa da nazarin da amurka ta yi na cewa samar da jiragen saman f-16 ba za su dace ba a wannan lokacin a kowace tattaunawa game da samarwa ran sabon babkami tana farawa ne da a'a kuma ta ƙare da yin na'am a cewar ministan harkokin wajen ukraine dimitro kuleba a wani saƙon twitter To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa sai kuma dadi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Nick Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.